Maharan waɗanda ba a bayyana yawansu ba sun yi nasarar isa tashar bincike ta ƙauyen gudal goro ne a ƙafa a wajejen karfe goma sha ɗaya na dare, lamarin da ya ba su damar buɗewa jami'an tsaro wuta cikin yanayi na bazata, kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna gidajen da ke makwabtaka da wurin da abin ya faru ke shaida mana. Wato kan haya kaga sinti ne, ai gona ga kan malfai gona ga Oh, to wato dinki ne ai gona zan kai sai ne burkur ta ganda. ya ce lokacin da abin ke kwaruwa na ji karar bindigogi sai na ce wa ‘ya'yana su kwanta kada wanda ya fita saboda abin sai du'a'i Allah ne kaɗai ke da maganinsa. Masu nazari akan al'amuran tsaro na kallon wannan hari a matsayin wani abin da aka kitsa da gaman bakin wasu mutanen gari. Malami a jami'ar Yamai Farfesa Isu Yahaya masani ne akan al'amuran tsaro. Wanga abu yana gwada ta'addanci ba a san ba inda za a bullowa sai an yi shi sa'annan ne ake lissahi a kowace ƙasa a duniyar ga ana iya ta'addanci don an yi niger ba wani abin da zai kamata a yi ta kirari bisa shi da ne aka jibge ƙarin jami'an tsaro a wannan tashar bincike da kewayenta, yayin da 'yan sanda suka killace wurin da abin ya faru a wani yunkurin har hada bayanan farko-farkon binciken da zai ba da damar tantance zahirin abin da ya wakana. A nasu gefe motocin jigila ɗauke da lodin fasinjoji na kai da kawo tsakanin birnin Yamai da ƙauyukan gudumar Walam. a farkon watan gobe jamhuriyar Nijar za ta karbi bakuncin taron shugabannin kungiyar kasashen Afirka sauraka wasu ke ganin kawo hari a mashigar birnin Yamai a wannan lokaci a matsayin wani abin da ka iya tasiri a kawunan mahalartan wannan haduwa sai dai masana na da tunanin da ya sha bamban da wannan a gani na bai kamata ba a ce ya shahi eh, tsare-tsaren da Nijar ke yi tunda shi dan ta'adda yana son a yi zancen shi a ce ya yi kaza ko don ya ba wa'anda za su zawa tsoro ko ku don ya ba da tsoro a cikin ƙasa amma in aka yi banza da wannan aka yi kama ba a yi ba nike gani ya hi zama eh, abin da zai bata ma eh, ɗan ta'adda rai tun a farkon watan da muke ciki gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda za su kwatanta kai hari a birnin yamai mafari kenan jami'an tsaro suka kaddamar da wani binciken ababen hawa matakin da ya bada damar cafke wasu da ake zargi da haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.